Amanar Kin ga idan ke kina nan na tabbatar da cewa ke za ki fi ba shi kulawa. Kowa ma haka yake faɗa, ni ma na san da haka, ni kaina ina so na zauna don na kula da shi. So amma ya zan da abin da ya fi ƙarfi na. Dole zan tafi, inda rabon na ƙara dawowa sai ki ga na je kuma na ƙara dawowa. To yanzu yaya zancen bikin namu? To, biki za a yi insha Allahu lokaci dai. To Allah ya sa muna da rabon gani, amma ni dai ba na so a ce ki sake komawa gaskiya. Don gashi kin dawo muna ta murnan kin dawo kuma a ce za ki sake tafiya. Masana ko in ce masu hankali sun yi tafaki cewa duk lokacin da aka dan adam tambaya aka ce masa menene ke damun sai ce ba komai to da komai din kenan. Dan haka masoyiya ta miki faruwa faɗa min mana. me ke damun masoyiyata baba ne fa wai shi dole sai na koma yau din nan alhaji wata alfarma na zo nema ka. ba Allah alfarma ba wadda zaka nema a gurina baka same ta ba a baya ma ne maka alƙawari abinda ka zo nema zan baka aiki balantana kuma yanzu don haka ne maka alƙawari ka faɗi duk abinda da kake da bukata a gurina tun da ka damun da farin ciki na ko menene ko menene zulaiha sai farin ciki na zulaiha nake so me zulaiha masoyiya ta ce what waye wannan kuma ina yake saurayinta ne da suke tare da shi a ƙauye tun baya kuma ta tabbatar man da cewa shi take so za ta aura Ka ga me yana wa a ciki ba ni da yadda zan yi buri na an faranta mata rai kuma ta nuna min cewa rayuwarta da shi shine farin cikinta a rayuwa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 yayi me faru? Me faru yayi zai? Komai ma ya faru Laure a rayuwata. Ya Ali ya zo min da wata magana. Wannan magana ta min zafi. Ta min zafi a cikin zuciyata Laure. Tamkar ma shi take. An ga Zulaiha. Amma Zulaiha ta zo masa da wata magana. Ta zo masa da wani wanda take so ta aura ba ni ba. Ba ni ba ne. Ai dama na gaya maka yaya. In dai da wanda Zulaihat za ta kawo ta ce shi take so to na san ilimi. ne. Ilu? Ko baya wannan ilin? Saurayinta na ƙauyen mu. Kin gani ko? Ki gaya min da me yafi ni? Ki kalle ni menene ma na rasa? Ni dan gata ne gaba da ba nan fa gidanmu ne laure. Amma wane ne shi da ta fifita shi a kaina? Ta ce shi za ta aura ba ni ba wane ne shi? Kai haƙuri ka kwantar da hankalin kan Allah da in dai kana son Zulaihat. to za ka aure ta. Ta yaya laure? Bayan shi ta zaba, ba ni ba. Don Allah ku taimaka mu. Ku taimaka mu na samu yarinyar nan wallahi ita nake so. Ina so na tabbatar miki. Zuriya kaɗai nake so a cikin zuciyata. Ita kaɗai ce macen da zan iya komai a kanta kuma zan iya dakatar da komai a kanta. Wallahi idan na rasa da zuriya zan iya mutuwa.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 na kasa gane wannan matsalar taku wallahi ka fito da ni haske mana ka mun bayani dalla dalla na fahimci menene yake faruwa babu wani bayani da zan maka babu wani wata magana da zan gaya maka gane abin da nake nufi sabanin abin da na gaya maka a baya babu na ji mamaki ziyarta ban mamaki ashe dama ba za ta iya riƙe amana so ba ashe dama yaudara ta take so ta yi ba suna take da gaske ba tana ɗauka daga nisiya a lamke santa yanzu kuma ta kawo wani kaga mun zama mu uku kenan hakan yana tabbatar mun da cewa ba zan same ta ba hakan yana nuna mun cewa zuriya tana ƙara nisa da ni ba zan same ta ba shikenan virus shikenan na rasa ta zan same ta ba to ko in haka ne duk abin da ka gaya min kenan ƙarya ne gaskiya ne virus saboda na ji wannan magana da bakin da bai taɓa min ƙarya ba bai taɓa min ƙarya ba kuma na imani bai taɓa min ƙarya ba tun ina ƙarami bai taɓa gaya min abin da ba daidai ba haka zalika yanzu ma da na girma ba zai taɓa gaya min abin da ba gaskiya ba Duk cikin gidanmu ina faɗan gaskiya Ba ya faɗan abin da ba a yi ba duk abin da aka yi na gaskiya shi yake faɗa yaya ali ba zai taɓa min ƙarya ba a rayuwata gaskiya ne kawai na rasa ta virus za ka same ta ni na gaya ma wannan za ka same ta To me zai hana ka je ƙauyen? Good idea. Yes. Virus. Gaskiya ne. Lokacin na ja. Na yadda. Zan je aiki da kaina. Zan yi wa kaina aiki. Na tabbata sai na samu zai haka. Zan tabbatar mara cewa ni zai du. Na rike amanar su. Kuma ita ma dole ta da yin yi domin dole ne ita ma ta riƙe amanar su. Ina son mutuwar da insha Allah don Allah don sanka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar ni anan ko ba za ka ce min komai ba ni in zo in gaishe ka kawai ni ya ishe ni farin ciki ganin ka kawai ya ishe ni farin ciki tsawon rana ballantana kuma a ce in samu murmushinka. Kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu. ce so halitta ce damkar kai ka san da soyayya me hana ka har yanzu ba kai aure ba lokaci ne lokacin ne ya saka ni ma yanzu lokaci na ne yanzu idan na je ofis ɗinka ka bani dama shi ya yasa daga yace ka zo gidan nan ka sani cewa ina son ka ina son ka amma na riso akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa tana ɗaya daga cikin manyan mutane masu iya kai ka ta ji kowa ya san amma maka da me zai hana ka yawa ina da a cikin shawarar tawo kuma me zai hana ka ka tashi yin aure ka zaɓi mace wanda sun san zafin kanta saboda sanin kanka idan yau ka cika ka ɗauko yarinyar da take nan shi siyan sai da ma ɗanyen kai a ciki. Salamu alaikum. Amina, me faru ke kuka? Kika zo gaba na kina yin kuka? Ba komai abu ne ya faɗa mun a ido. Kamar yawa na abu ne ya faɗa miki ido.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 Laɓe na riga da na ɗaukar wa kaina amanar su. Amanar so a kan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, amanar so. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah sarki yaya. gaskiya na tausaya maka ni ma haka na ji abin da kake ji a lokacin baya da ina ƙauye game da soyayya ba komai ita rayuwa haka take ni ma ba sarin hakan ta fara da ni ba amma kadira ta riga fata ban san cewa na kama da santa haka da yawa sai ranar da na tabbatar da cewa zan rabu da ita sannan na gane tasirin da gwamnati ta a cikin zuciyata shi haka so yake ba a sa masa rana ya masa tanadi kuma tsautsayi ne shi so yana kama da ciwo shi kasa lokaci ɗaya ne amma ba ta sai a hankali da haka bani da yakinin lokacin da wannan taba zai bar cikin zuciyata haka Allah ya wasu mutanen suna da sa'a a rayuwa Ita Zulaiha ita dai har mutum uku ne suke santa a lokaci guda. Ni ko bani da ɗaya guda ɗaya tsayayye wanda zai so ni. Kina so ki ce da ni a ki babu wanda ya taɓa son ki. babu wanda ya taba suna sai dai ni ce nake so. So halitta ce. Amma shi wanda nake so ba ni yake so ba. Wanda ya yi Ilu. Ilu. Wani ilu? Saurayin Zulaihat. wannan ilin dai kenan dama ke saurayin kini? ne mece dai na kitar ko da soyayya shi amma shi bai baya so na kenan da zaki same shi yanzu a matsayin mijinki da zaki murna da haka gaskiya yanzu na haƙura da shi tunda na tabbatar yanzu zuciyarsa ba ni take so ba tunda har yanzu kina son ila cikin zuciyarki zan je garin ku zan roƙi wata alfarma a gurin shi ilu da kuma iyayensu baki ɗaya shi ne ya haƙuri ya bar wa zai duka nina sulaihatun da yana santa don mu ceci rayuwarsa shi kuma tun da yana da mai sansa na tabbata za ki jure dukkanin halayensa za ki masa biyayya kuma duk abin da ya rasa a na tabbata zai iya samun sa a wurin ki daure dan dai shi so yana idan masoyi ne kawai amma babu wanda za a ce da shi ga ki laure kuma yace baya san na tabbata idan kuka zauna zai karbe in yi so sai a bikin ku ga ɗaya, da ni zan dauke nauyin komai insha Allah to kai haka kenan zaka zauna baka da aure aure lokaci ne wata rana zan yi ina da masoya amma wanda zuciya ta fi kwanciya da su sun yi min nisa ya yanzu ne ban maka ba ba sa ka iya rayuwa da ni ba duk da abubuwan da ka gaya mu mai mai zane amanar zo da ka dauka